kama Allah ko ka zama dubin gobe me ya kai ka irin ce kana kan hanya baka san abin da kaji ya zo ba baka tunanin haɗari ko wani abu kake tafiya haka wato alhaji wallahi ba wani abu ne yau ce kawai yau yau ce kawai domin tun daga inda na fito mm. wai har yanzu abu bai dawo ba yana nan a hanya hawa'u yanzu nan zaki ki gan shi ya dawo kuma ni fa yunwa nake ji hawa'u na san yunwa kike ji tun da kwanan mu uku a cikin gidan nan ba mu ɗora abinci ba kuma ba mu sa abinci a bakin mu ba amma na san duk inda zai yi zai samu mana abin da za mu ci Amu alaikum. Alaikum salam. Malin san da zuwa. Sannun ku. Allah men ya taiso. To malam. Wato Habiba. Na'am. Yanda na fita haka na dawo ko asi ban samu Yadda na fita ina ka da an Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba komai Allah yana sanar da mu. in bai ba mu yau ba zai ba mu gobe insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah ubangiji Allah ya yarda Allah ya shige mana gaba mana. amin amin amin amin ka Allah ya shige ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Salamu alaikum. Habiba. Ai, dai Aisha. Ki san me faru? Tana shiga da ta waje wajen nan ke dai Allah Aisha Daga injin su nusu mai nika nake can yan lada. To. Malam Isa ne ya kawo nika na garin dawa. Mm. Aka nika wai dan ma samun waje. Har da wani ajiye ƙwaryen ma ina sabu. Ni kuwa na duba gaba da duba yamma kawai sai na kan fito na tawo da shi gashi. kan wa ne da ɗebo don ba za mu zauna haka ba. Ka kamfaci garin, in ka tambaye shi ma ai zai baka. Haba Habiba, mutuwa za mu yi? mutuwa za mu yi? Ba mutuwa za mu yi ba malam. Bari in je yanzu in hura wuta in yi talge. In ya so tun tunda ina ta kamun daddawa sai mu kwaɗan daddawa ko ba haka ba mu. Da sauran kuli kuli ko babu dan wallahi kasuwa zan koma. A'a ah. sai akwai kuli kuli saura sai in haɗa daddawa da kuli kuli mu kwaɗanta mu ci. Ai ya fi mu kwana haka ko? jeki shi malam isan ya magane gane Allah sa ya ma shi cewa ni na kan fata ya zai biyo ni Allah sai ya kara muku kwaro da ai abokina ne ai abokina ne wani abu ne a ciki ko gidansa na je na diba wani abu za yi Allah da shi sunu su mai duka yana ta magana iya nace nace babu tsakanin mu da shi har ba haka ake yi ba kalli yanda duk na na bushe na kankan jami mala ke ya wannan ga miki ke magana rami kike ni yanzu kana tumbi na faruwa kike To malam kai ai tumbi ne kawai amma ni fa ka duba kalla ni. Da mace jikin kiba ne? A ban ka ta kiba. Saboda Allah. Saboda Allah. Ni na sani dai wallahi in kika sake na fada ina fada sai an tobe ki. Gara ki banda dinga zagaya ina samu ko garin kwaki na samu dako kawai ko ma garin waye. To mutuwa zami? Hauka ke yi? Duk gari kwana kushi ma kushi. Wallahi Habiba in na rame sai an tobe ki. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون Allah ya takaita. Amin. Wato duk irin abin da ya wakana. Mm. Ni dai na samu kaina a cikin wannan hali. Amma kai kai me yake faruwa ne injin sun ne injin su ne ku tafi inda za ku je injin tafi inda ba ko garin naku ne naku injin injin injin ku ne marasa mutunci injin ku ne ko garin nasu ne ba magarin garin su bane fa ba sa da girman ka da mutunci irin wannan wace irin rayuwa kake haka ina mutunci a ce saboda Allah da Annabi kaje in ka aiko ba za mu baka ba wannan wace irin rayuwa ce me ina tsiya ina wannan abun Allah na tuba da ba za ka aiko ka karɓa gurin ba. to yanzu saboda Allah da ladi kuma shi shikenan sai in ta yawo ina tawa mutane maula kuma fi sabi da lahi. gaskiya ka gyara amin amin ko kuma ni da ku ɗaya bayan ɗaya na san ku sai na kama ku ɗaya bayan ɗaya garin ku ne ka kama Allah ko ka zama dubin gobe Habiba to ni fa zan kuma fita nema fa yanzu malam tafiya za ka yi ka mu habiba ya za yi Allah na tuba yanzu dai in na ce zan zauna ai na yi wauta gaskiya ne habiba yara ƙanana a cikin garin nan suna fita su tafi cin rani su samu abin da su samu kuma ni ina zaune kamar ina ce kuma na zaune a cikin gari zan dinga musu maula ne yawa to ni dai abin da ke so in kenan zan fita in gani ko Allah zai sa a dace Allah Ubangiji ya sa a eh, dace. Amin, amin, amin, amin. Amin. Abin da za mu ce, Allah mu ce Allah ya ba da Shi kenan addu'ar. Za mu zagaya mu gani ko Allah ya sa a eh, dace. Eh, eh, eh, da Allah da annabi. Wannan yarinya, hawa ki dinga ja mata kunne ki mata faɗa ki sa mata idanu. In Allah ya yi. Ko ba haka ba? In Allah ya yi. Saboda ni da abin da ke bukata ƙasa na addu'a. Allah ya eh, yi. lalle ya zama wajibi na ma an ƙara ja miki kunne ke ma akan ki hakuri ba komai mala ki hakuri ba komai eh saboda shi lamari irin wannan sai ana hakuri ni dai yanzu bana nan ban zan tafi nema to kuma ke zan ba hakuri tunda ke zaki tsara gida wallahi ba komai mala yawa yawa to kin gani saboda ka kula da kajin nan fa saboda muzuru kin ga ba fa na gidan nan bane kawai na makauta fa suna shigowa gaskiya ne yawa yawa ke kuma abin zan karja miki kunne kin ga alƙawarin da muka yi na auren yarinyar da Saddam to kuma mu tsaya a kansa mu tsaya a kansa kada a dauke mutanen banza eh kada bana nan kuma ke ki je ki sake kuna mace ku je ku bari ku ne daga fara zuwa gun yarinyar nan Allah ya yi Allah ya yi a kiyaye a kiyaye sai na dawo a sa ma addu'a madalla Allah ya ba da sa'a Allah ya ba da sa'a abin da aka je nema Allah ya ba da Allah ya ba da sa'a Ba komai To ina ganin gaskiyar magana mutum mai shekaru kamar naka ce ya taho yawon cirani baka ɗauki shawarar da ta dace da kai ba yaro matashi mamaga magagaci mai neman abin duniya wanda yake da burika iri-iri shine za a ce ya bar gida ya tafi yawon cirani kuma ciranin ma da ake yanzu ba irin na da ba ne domin sai ka samu yaro a wajen yawon cirani ya ɓalɓalce wajen waɗannan abubuwa na binni marasa kyau shekaru irin naka da matanka da 'ya'yanka sauran dangi kai ne mai faɗa a ji a ce ka bar gida gaba ɗaya ka zubar da kowa to in ka zo binni ba ci rana za ka ci ba wuya za ka ci hmm? to an ce dole kan wannan amma abin da za a yi shi ne zan taimaka maka ka koma gida a je a zauna tare da dangi kamar da nake maimaitawa cirani ba na ka bane an fahimta? Allah ya saka da alheri domin tun daga fitowa ta daga dinya babba wato al'amarin da ya ba a ce komai sai dai godiyar Allah. Allah ya saka da alheri tafiya yanzu gargaɗi na guda ɗaya ne zuwa uku ka kula da sallah kan lokaci Idan shi riƙon sallah a kan lokaci yakan kusanto da arzikin bawa. Gaskiya ne. Sai riƙon amana. Duk mutumin da yake riƙon amana, Allah zai yadda da shi, idan ku Allah iya yadda da kai, kowa ma zai yadda da kai. Ka ji abin da na gaya Watan kaka wannan faɗakarwar da kika yi mun ta sa zuciyata ta yi sanyi. na ji ma na manta da gida na manta da abubuwa ta yawa ba abin da nake tunawa sai wannan faɗakarwa na gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi a ah, mm, Allah ma albarka Allah ma albarka in ji ka je kun sallama da hawwata ka ko eh dazun na je eh, mun yi magana da ita amma yanzu kuma zan sake biya sai mu sallama da ita to shikenan Allah ya kiyaye amin amin ai tsare Allah ya tsare mm. sai an jima to Allah ya kiyaye Allah ya raba ka da ƙarfi lafiya ka Allah hmm. dawo ba. Kuma ina gani garin nan ma akwai sana'o'i da yawa. <laughs> Haba Hawa'u, yanzu ki duba ki gani idan ya zauna a cikin garin nan. Daga faskare sai dai ya tafi gona. Ina zai samu kuɗin aurenki. Yanzu da ya tsallaka ya tafi birnin ba ko wani abu ya je yi ba fa neman kuɗin aurenki ba ya je yi ba. <laughs> Umma, na, ai noma ma na ana samu. an san ana samu amma ba kamar binni ba da za a yi miki akwatuna kayayyaki a kawo miki amma anan yaushe saboda Allah ki haƙuri kin ji ki haƙuri kin ji ci ki dago mu abin kwa share a cikin daki mm-hmm. tashi Allah mai iko to ko ke ba saboda Allah wannan lamari dangin hauka wannan shakanci ya fi dare ɗaya Allah kan yi bature sanin habiba gashi dare ɗaya Allah kan yi bature sanin habiba <laughs> habiba mun tawar ki da Allah Allah kuwa ya titi ya baki kana ya titi titi titi ci, dare ɗaya Allah kan yi bature Allah je, haba ki ba shi gani sanin habiba gashi a hanya kai titi wani irin gamo zauna da Allah da dabi. a dare ɗaya Allah kan yi bature ladan habiba kan zauna bismillahir rahmanir yau Allah na eh yau na ga abun alajabi malam eh? ko dai kai gamo ne wani irin gamo kuma Haba Habiba gashi tar ina gane ki in nayi gamo zan gane hanyar garin mu a'a kina ji na ina jin kai Habiba na ga abin alajabi menene ya faru mala yau na ga abun alajabi kin san shi lamarin Allah in dai ka nufi nema gurinsa ka saka masa al'amura to fa zai isa maka habiba daga shiga ta na rasa in gaba ɗaya tunani na ya kasu kashi kashi wai me zan yi ne a rayuwa wace irin sana'a zan yi me zan nema ne a rayuwa ya na barku ya kuke ciki ya maganin na bashi tukunna Zai shi ne a raina haka yake wato ina tafiya kawai sai na ji ana danna mu eh hon mota ka ji ana pom pom pom pom kama irin wani abu sai na rikici ashe wani bawan Allah ne wani bawan Allah ne wato Alhaji Bashiru sunansa wannan mutum ke sa abin da ya faru mutumin nan wato da ya ga halin da nake ciki sai ya tausaya mu bai nemi labari na bai nemi komai na ba tukuna sai da kai na gidansa ba gidansa gidansa muka zauna gaya miki dai da muka shiga ni dai wajen da ya je a ce ni bawan Allah nan in san ya shiga tana sai ya fito nan guda eh. in san ito yanzu kamar ni saboda Allah ya da nake kinkin a ce san ya huda ni ai kisa akwai magana malam dan yankan kai ne wani irin gidan yankan kai to gida a cikin mutane cikin gari wannan yankan kai masu yankan kai da suke zuwa bayan gari su je su kuya cikin gari fa cikin mutane ai yankan kai a cikin yankan kai a cikin gari ne gaba ɗaya na bi a cikin falon na san gaya miki sanyi ne sanyi kuro ya ji labari na gaba ɗaya bawan adana sai tausaya mu sai tausaya mu ice to yanzu abin da za a yi duk ka komai tukunna ina da zuwa Allah na tuba ko idan irin wannan ya faru yan sane ne a na zuwa da ya habiba ai kar fa mun lalata ba wai me ba me me me ba ina ta zuwa da shi dake kar mun lalata na ce maka dan yankan kai ne dan yankan kai ne <laughs> ah yo ga ni wani ne yankan kai ka sada ka hankali shi gani cin gaba idan ana duba cikin kin gansu shi yasa daga ya muke ai ka taba ma shi ku ne rike mata ku ne rike ki gani rike ki gani kin gansu Mala kuma ba na yankan kan bane ko. Wani ce ko ni har ana sa ana wakin ga. Eh. Mutumin da da yayi magana zai gaya maka Allah. Magana daya biyu zai gaya maka Allah ai ni barin gaya maka wani abu. Yau na ƙara gane cewa wato har yanzu akwai na Allah. Gaskiya ne. Magana daya biyu bawon Allah na zai gaya maka Allah. kuma a natsa yake maganar sa to kin gani ce yanzu ki zo gida Allah Allah kowa ba ba wata magana to ko magana a dare ɗaya Allah kan yi bature sadan habiba gashi a hanya titi rariti tariya tika ah, sadan habiba gani a hanya to karbi Allah da karbi duka duke duna ne ah, ah, <laughs> ki rike tukunna ni fa na daga na tsaci dami a kana kwantar da hankalinki habiba wannan ki sai abin da nake yake so ni na san abin na daura akuya ta a gindin magarya eh ha ha kwantar da hankalinki habiba me kici da baka na zuba ne na sa abin da mutum na shirya mu mutum ya dauki wannan ibaka ce je ka kintsa gida zan neme ka to me kake nema kuma a asanin habiba gashi a hanya asanin habiba gashi a hanya dare daya Allah kan yi bature tiriya titi tariya dare daya Allah kan yi bature tiriya kai malam eh? malam in kara da in kara eh, kai jama'a habiba kenan wato sai yau na san cewa kina da hula murya ta bude saboda an samu abin duniya. da karamin kuɗa ta. Ma'ana. Allah ku. Shirya titi tariri titi dare ɗaya Allah kan yi bature. Eh? Shirya titi tariri titi. Sadan Habiba gashi a hanya. Can <laughs> da ka shigo nake ta kokari ban gane fuskar dai nake ta so in gane wani ne. Alhaji Bashir ai ba za ka san wannan fuskar ba. To, farko dai ni suna na malam indo ni kuma na yi maka farin sani <clears throat> yanzu ma abin da ke tafi da ni wajenka zuwa na in yi maka nasiha kuma in yi maka ta'aziri ma'ana jin kunne dangane da wasu abubuwa da kake hawa kansu kake zaton daidai ne amma ba daidai Alhaji Bashir Allah Ubangiji ya tara maka dukiya mai yawa. Ita kuma ana dukiya abin da isa Allah yake wa rabawa a cikin bayansa ya ba shi dukiya bai ba wa ragowar ba. ta shi ne dan iciyar da ragowar bayansa da wannan dukiya. Kana kwata sa zaune. ba za ka dawo ba za ka fita daga gidanka karfe bakwai ba za ka dawo ba sai ka biyo wata rama idan mu'amalolinka suka yi yawa suka jaga sai ya zama kai kwanaki ba ka cikin gidanka to wannan ya sabawa koyarwar addinin musulunci ya saba koyarwar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'u irin na annabi sallallahu alaihi yana zama da talakawa yana cuɗanya da su yana yin mu'amala da maskini yana gayyatarsa walima ya ci ya ba shi walima ya ci komai ya manta komai waranta hikima ta ubangiji akan haka da ɗabi'antar da manzon Allah akan wannan ɗabi'a. ita ce ya kusanta da waɗanda suka gaza ba su da su talakawa wanda ba su da shi wanda ta haka ne zai gane har ita wake su idan baka cuɗanya da wanda ba shi da shi ba har abada ba za ka iya sanin matsalarsa ba inda kake a kwatas duk lokacin da ka fito ka ɗaga idanunka wala Allah ka kalli wani gida wanda ya fi naka tsari gobe so kake ka canje wanda ya fi wannan ko kaga wani ya hau mota wacce ta fita ka tsada ko ta fita ka tsari so kake ka canja ala ayi halin ba za ka taba ganin wanda ya kwana a cikin cikin su bai ci abin da bakin sa so aka kullun zuciyarka abinda za ta rika nuna maka ya za a yi ka tara duniya a tare da kai domin ita ce za ta zame maka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ne annabi ya ce a sha'anin neman duniya in dai duniya ce to kun zuru man huwa asfal min wala tanzuru man huwa fawqakum a kidar alaikum Allah tazdaru bi ni'matillahi duk sanda za ku duba a duniya ku duba na ƙasa da ku wanda ya tafi neman abin da zai kai bakin sa bai hakan ce za ta baka dama ba za ka wulakanta da irin ni'imar da Allah ubangiji ya maka ba to albashir Bashir matsawar ba kai mu'amala da talakawan ka kuma ba za ta daina kashe su talauci ba zai sa daina sa sa ka ba kuma sai ka tsaya ka shiga cikin su kai mu'amala da su ka zauna tare da su sannan za ka iya kawo musu da bakin cikin su ko tashin hankalin su ya tamam. Allah ya saka da alheri. Na ƙara hasken makaranta. Ba kai ba don Allah wanda duka sani malami ne a halin layi kamar kai. Yake da niyyar ya zo ya wa'azantar Allah ba shi dama. Kai ma ɗin kuma na fata duk lokacin da ga wani kurakurai a zuwa sanar da mu. Allah ya saka maka da alheri. zai bashi kamata ni da ka gani ina da sana'a sana'a kuma da shi alhamdulillah ne Allah godiya wannan dubu goma mata ishe ne dubu mm, mm. ne? malam hmm. ni dai ka gani ina son lemu ina son ayaba hmm. ina son kankana <laughs> ai na gaya miki habiba talauci bai ba wallahi bai ba malam Allah ya shiga tsakaninmu da shi hmm, amin amin malam ai in gaya miki wato idan kika nutsa kika shiga birnin tunani eh. wallahi wata sai ki faɗi ƙasa ma yo abin da in ya dame ki ganin ki za a yi ma a canza hanya wallahi habiba na'am ke yanzu ba abin da ya dame ki sai lemo da ayaba da kankana yawwa gaskiya ne <laughs> gaskiya ne to yanzu kisa abin da ke raina eh. da an jima kaɗan tafiya zan yi kara in je in samu aulaye jarumi mu sai da jelar shanu eh. gadon baya zan to da shi gadon baya nan gadon baya gadon baya fa na sa <laughs> ka ce je gidan raman aro babba tukunya ai na gaya miki in zo daga nan bayan nan eh. ke dai ba dai lemo da abin ke bukata ba da da lemo da abarba ni da man abin da nake so na to a ah, kinta da samu to alhamdulillah to amma biki san wani ba ba to a ah, yanzu akwai dan wani da ya rage a hannunki eh to ka zan yi mana a'a ai tambaya ne dai akwai a akwai dan saura dai kaɗan daga ne rage eh karbi karbi wannan dubu biyu ce na baki kaban ah. kaban <laughs> Allah Habiba yau ana magana ai ba wata magana lemo da ayaba da kankana eh. zan taho miki da su amma gadon baya ina kawo da gurin Abdullahi Jarumi sai da jalan shanu to babu ruwanki wannan na wani ya dora ta Malam Sani na Habiba Malam Sani na Habiba kin ga wannan ba Allah fa ya mutu fa wannan mawakin da yake yi ba da za a kawo ki aka rufe miki kai ana wannan wakar ba lokacin ba ya rasu Allahu akbar ya rasu wannan mawakin Allah ya ji kansa ah. ke san da iyana sai na kara ma wani abu aka zo ana tiri titi riti titi malan sani na habiba to to ni wannan abin eh. wannan kama da ya dinga ba ta burge malan sani na habiba canga mai kalangu a gefe yana raka kan kan kan rakan kan malan sani kalli san da muke rawar dandali mu ci dan mara din nan yi bala wayo Allah na kai Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa kaɗai ne Allah ya sa. Ka gama abin da na sa ka kai? Eh, na kammala. Ba wani abu? babu wata matsala na kammala. sai na dawo. To a da lafiya. umma umma idan Allah mai ke damun abu ne kullum kwanan duniya damuwarsa ƙara ta'azzara take a cikin gidan nan ba kai kaɗai wannan yake damu ba ni kaina wannan al'amarin na mahaifinku yana damuna kuma na iya bakin ƙoƙarina na yi rarrashi kan ya gaya mun menene yake damunsa wataƙila za mu iya taimaka masa da addu'a Ya ce min babu komai umma dan Allah dan annabi idan damu nan daga gare ki ne dan Allah dan annabi ki daure ki sanar da mu idan damu nan ta kai wacce za mu shiga ciki ce mu shiga cikin mu yayanku ne yanzu kai kana jin a tunaninka har akwai wani laifi da zan yi wa alhaji a gidan nan in dai ba bisa kuskure ba in ce kuma wai ban san shi ba ni dai a sani na ban masa laifi ba na fi tunanin abin ya shafi daga waje ne ko kuma harkokinsa na kasuwanci gaskiya ne sai mu taya shi da addu'a Allah ya maganin abu ba komai Allah ya yi masa ce ne kawai ya Haika ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Haika ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Um, ka san Malam Sani Dattijo na ƙauye. Eh, ƙwarai. Ka ce da Allah gobe, ka je ka ce ya zo na Shi kama Allah ko ka zama dubin gobe. cikin gidan nan wallahi abu sun gaurace ba dan komai ba saboda irin damuwar da muka ganka a ciki wacce ba mu saba ganin ka da ita ba abadan Allah ka taimaka ka sanar da ni abin da yake damun ka matukar damuwar ta cancanta da ni na ji ta tunda ni ɗanka ne babu wani abin kawai damuwa ta a karya da rayuwa ta zama ne mai ƙarfi mai iko baya so ya taimaki na ƙasa shine kurin damuwar gaskiya Hmm. To, abu wani abin ya faru ne? Ba abin da ya faru, ba wani abu kawai. Ya barista ina gajiya. To madalla. To ina gani abin da za a yi. Ehm, gobe ka bullo mana. sai mu tattauna mu ga yadda za a yi ko right na gode kai tashi kama na kuma Hajiya bismillah wai har an shirya ne? To Alhaji me ake jira? Mu ne fa eh, manya-manyan baki a gurin ai kaga dole a shirya da wuri. To Allah sa dai da mutum ya za ku tafi. Ina ruwan amara ai ita ta yi gaba ma wai ai ne, gado girman da gara da Allah ya sa <laughs> ta yi gaban aiki. ta yi waki <laughs> Alhaji ka ji ka to ai haka din ne to amma kuma ai <laughs> ka san mata dai da hidima dai gwara dai mu je daga kusa dai kar a ringa cigiyan mu to nan sai an dawo to bari mu je mu mm. to to a wuri na gama kamar yadda ka umarci ni da in kammala da fayil ɗin raba su guda biyu. Ok, ka haɗa? Good, wannan certificate din ne? Eh, shi ne. Ya yi kyau ƙware-ƙware da gaske. Alhaji, sai dai abin da ban gane ba. Ka umarce ni da raba fayil ɗin nan guda biyu. To, amma na ga duk yawanci kadarorinka ne a cikin fayil ɗin. Ko dai bankuna ne suke bin ka bashi. Ko kaɗan barista, kaɗan bani lokaci za ka ji ko me zai faru. Right? Hakan. Okay. To ni zan koma. To ba Na gode. Sai da sa. Ba da to na gode. Thank you. Kuma MD ya ce na faɗa maka ya tafi gurin mitin ɗin da ka ce ya je. Ya neme ka waya bai same ka ba. Ah, yaushe kenan? Zai kai kamar awa ɗaya yanzu. Okay, ah, to ba da mu. Hmm. Okay. zan madubin gobe Hello? Um, to da za a yi ba? In ka gama, just uh, eh, konan da 30 minutes sai ka zo. Eh, again ka gaya wa barista na ofis sai ya zo mu Okay, thank you. yake faruwa ko ma samu natsuwa a cikin zuciyarmu. Kin kira mu kuma kin yi shiru. to shi kenan, ranar wanka ba a ƙoyan cibi ku yi haƙuri kun ji rayuwa ta ce nake nema na yi ƙarkon kifi daga ruwa a faɗa wuta tarin dukiyar da kuka sana da ita da duk abin da na mallaka gaskiyar magana hajiya ba ta hawa ce aminci da sirri ya sa muka tattara ni da wani amini na ya bani domin riga juya masa saboda tafiya da yi yanzu ya dawo kuma ya buƙaci abin da ya ban mun shikenan tattara in shi abinsa da uwar kuɗi da riba ina fata kun fahimta yanzu dai shikenan kanwa ta katsami ko ban fiya kwanta ai baki sani ba ne yanzu gashi zan fita to amma abin tambaya yanzu me kike bukata mana nama, nama miya za ka siyo mana. Nama? Eh. abi Habiba kenan. To yanzu banda ki yanzu kifin ma da kike yin romo da shi a ragaje shi ba ki bukatar sa. ha ba malam. Ai kullun kifi kullun kifi ai kowa yana son sauyi ko ba haka ba a canja mana irin nama miyan nan dai ma dan ci ko ba haka ba. komai yana son ko? A ah, wa alaikum salam kaka. A ah, a ah, a a kaka? zuwa, sanda zuwa. Sannu. Sanda zuwa. Sanda zuwa. Sannu. Yawwa. Yawwa. Barin ka miki tabar a A a a a. Sauri nake a hanya nake. Mm, Bako na bar a kofar gida. Allah sarki. kuma ka kan wani to ah. to kaka wannan kuma fa ji sadam sadam hmm. ya ce a ba ku haƙuri ba yawa ai haƙuri shi ma yana nan tafi Allahu akbar ikon Allah ha ba komai wallahi kaka alhamdulillah mun gode kwarai wallahi wannan yaro kullun ya tafi Lagos din sai ya kawo mana dai wani abu shi baya gajiya saboda Allah to ya za a yi ya za a yi eh alhamdulillah ikon Allah to to kaka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri dan Allah da annaba ƙara mana godiya kuma kaka aini alhamdulillah da ko da bikin zo mani zan je inda kike ni ina ganin wato Habibu kan mu zai bata lokaci ba gaggauta wato hada auren yaran nan Saddam da yarinyar nan ina ganin abin da fa zai fi komai malam ai haka ne yafi yafi Allah sarki Allah sarki ai faduwa ta zo daidai da zama Allah sarki dama shi ma iya dab da zuwa shi kenan sai a shirya komai eh sai a shirya komai to eh, to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to alhamdulillah to ba komai to mun gode mun gode oh, oh. to sai an je ku ina ya dawo ko ta fita <laughs> wallahi ta fita nan makota yanzu nan ta fita ma to a gaishe ta ko to ta ji da kyau to ki gaida gida kaka ina gajiya lafiya lau alhamdulillah ba da Allah to ki bi wani fita zan bari tukuna tun daga to amma bari ma sai na dare kawai to eh ko na haka a ji daɗinsa sosai eh, idan ka je ka sanar masa cewa hanzari ya zo wannan gaskiya ne eh, kuma idan zai zo zo da shirinsa domin za a ɗaura mai aure da hawa'unsa. Allah ku kaka. Eh, wai wai wai aiko na tabbata idan na sanar da shi wannan maganar. ai ba zai iya bacci ba ah, yo ina ko bacci ni ma kakarsa ai ba zan iya bacci ba don murna eh, ai ba zan iya bacci ba wannan gaskiya ne ai ya ci kaka Allah dai ya kai mu lokacin ah, yau Allah nuna mana lafiya To masha Allah to kaka ni zan koma insha Allah eh in Allah da kaka Amma dan Allah mamma tsare hanya ka ji dan ka fatsanan masa fa ah, yauwa Allah ya tsare a a ai na ji daɗi Allah ya kani wannan shekaru da zan ga auren jikan nan nawa. In gode Allah yanzu sai in je sanarwa da malam su ma su yi shirinsu. Alhamdulillah. A ji daɗi wallahi. A ji daɗi. Allah ya eh, dama alhaji ne ya ce kira ka mu tafi tare mu je can wajensa to amma kai in manna abinka kana ci kuma amma ka tun da ka zo kuma me ka gaya mu kuma kana ci ina cewa da Habiba zan fita na fita na bako ada ka gaya mutum tun ada mun kama hanya amma in ce da ko lafiya a lafiya lau dama yana buƙatar yana son ya ganka ne Allah sarki eh. to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wato ba dan ba dan ba da ciya zan yi tukunna ka kwana in ka kwana in ya so kaga shikenan sai mu kama hanya mu tafi mu kawai to ai Alhaji ya ce kar mu kwana a'a kar ka damu Eh, kar ka damu za mu tafi ai na fahimta alhaji mutumin kirki ne Allah ya saka mata alheri Allah ya saka mata alheri to yanzu ya kamata a dama maka fura farau ka sha tukunna ko a ba fura Allah a ai ba za ka yi bici ta dama bici irin wancan karan Allah kokarin domin zabi wata dama maka ne kuma sai in shirya in kinsa sai mu tafi ko ba haka ba yawwa dan ni abin da nake kallo kullum Kasan shi an ce ya kyauta ta kuici to kura da ka zan yi tukuna gara in yi ado ta wajen alhaji ba za ta fa haka ba ya ka gani <laughs> ina ganin kusan kamar mun gama ko? na na eh abinda kawai za a yi ah, kaman biyar ga watan gobe sai ka zo sai mu ji yadda ake ciki to amma abinda nake so in ji hankalinka ni wani abu ba riba nake nema ba duk abinda ka samu na riba naka ne uwar kuɗi ita ce tawa ka fahimta Allah ya sa dace na gode kwarai alhaji Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na gode Allah ya saka da alheri to hajiya kamar da na riga na fara gaya miki maganar dukiya da kika sanni da ita <clears throat> kuɗi tsaba a hannu abubuwan da na mallaka a bankuna hannun jari da muka zuba a wasu kamfanoni abubuwan da muke da suna daga dabbobi da tumaki da shanu da sauransu a gidajen gonakin mu, da duk wani abu da kika ga na mallaka motoci da ɗan sauran ababen hawa da tafiye-tafiye da yake ƙasashen duniya gaba ɗaya dukiyan nan ba tawa ba ce hatta gidan nan da muke ciki ba na ba ne kuma masu abin nan sun zo sun kuma buƙaci kayansu da haka za mu tattare namu ya namu mu kuma sayin da dare mana ai duk kun ji abin da ce ko alhaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haba alhaji yanzu a ce din tsawon zaman mu da kai shekara da shekaru Baka taɓa gaya min wannan maganar ba sai yau? To kin san abin da ya faru shine sharaɗi muka yi da masu dukiyan nan cewa mu aje maganan nan dakan daka shi daka can kaɗan bakin gado sirri ne kada mai daune ce. Yanzu abba duk ne da ka da wahalar da ka sha zirga-zirga ta komai yanzu ya zama a wahalar banza kenan su ba su baka komai ba. To, ban sani ba, sai dai mu zuba wa sarauta Allah ido ko mu gani. To yanzu abba idan muka tashi daga nan ina za mu koma? Eh to nan fa ɗaya. Watan akwai gida da nake da shi ƙwaya ɗaya na gado wanda ke hajiya kin sani a ƙauye. koma kuma a ci gaba da hakuri, dama ba kullum ake kwana a gada ba da mu, da shanmu da suturarmu da komai a cikin dukiyar mutanen nan muka yi so sun zo su karɓo kuɗi su karɓi riba ko ka zama dubin gobe Allah mun gode maka. Haba Allah shine abin godiya. Malam. <laughs> Dama ashe za mu koma binni? Ah, to, lamarin Allah. Ah, <laughs> lamarin Allah gaya miki. Ai, abin da nake so ki gane. Wato dama ta halin da adam ya samu kansa. To babu abin da ke bukata sai ya yi haƙuri. Ya dinga sa haƙuri a ransa. Saboda duk halin da ka samu kanka ko na matsi ko wani iri ne. to wata ran wuciya zai zo yi wai biki abin da Hausa suka ce bane ne dare ɗaya Allah kan yi bature wannan shine ka kai kai kai wannan daɗi to malam to shi za mu koma bandin nan ayo ayo gobe gobe ne ba gobe an gama to malam zan iya bacci ko yau a'a yo bacci zaki bacci ki mana na dai san halin ki dai ki yi kokari dai kurin ma baccin ne ki tun yanzu da rana amma daga yadda aka ce duhu ya fara kawo jiki to fa ki shirya kaya ina hawa take na ake tun tana nan gidan yakubu kin ake ta eh. to in ta dawo kina ji na kar ki gaya mata cewa ga abin da za a yi ga abin da aka yi ga abin da a'a ki ce mata kawai ta haɗa kayanta in ji ni a zuba su a jaka ta shirya za mu yi tafiya kun ma ka ce mata amma fa a'a kin ga yaran nan dan iro gashi ya zo ya wuce da tinkiya fa dan iro ka daure ta dan Allah a can wajen tsaya kici gaya man zaki ku daga gidan ku sai a kawo tumaki mu kin san ba dabba gare mu a nan gidan ba abin da zaki kawai ki gaya musu daga yanzu shi dan giro an maida ta gida ka a dare ta tashi zami bari je da in same shi dai to je ki same shi same shi dan iro ha Allah na tuba ni yanzu wannan tinkiya ma inda barin ta kuka yi nan gurin ni ba sai in kama ta in siyar ba mu samu abincin abinci banda Allah ya kawo wannan tsarin aha gaya mar ki ce ya kwance ta kuma in ya kai gida kada sa sake da ita yauwa to ka aje mu shishirya mu fice ko ina hajiya tana ciki tana ciki To ka hajiya yauwa shirya zo mu tafi tashi mana To babu laifi ku zo mu tafi ku zo mu tafi. Eh, a hanzarta ba ni waccan jakar. ki hanzarta don Allah ɗakin sai ku yi amfani da shi ke da yarinyar nan ni kuma ni da wannan yaro sai mu yi amfani da wancan hajiya sai a yi haƙuri da abin da Allah ya shirya ko ba haka ba eh Ahmad na gode Allah shi albarka Allah ya bada zaman lafiya na ga wuri kuma insha Allah eh. za ka kawo ziyara akai akai Allah ya bada da zaman lafiya Allah ya bada zaman lafiya to sauka lafiya masha Allah sauka lafiya masha Allah malalla sai ku bude ku ga yananin abu ko eh yawa to kai kuma sai mu je mu duba can ko eh, mu je mana mu je mana bari kirin ka magawai Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. Yedi gidek. shi ne aljannar duniya. An gaya mai kina can cikin ƙauye bai kasa abin da ake ba nan na zo da gani alhaji ce da ni kada wani abin da ke mamaki ba tukuna? Kai san sai inda kuna mace kin da kuta bar mana. A'a wai ma shin fada mu kwanta ne kaka haka ai sallah ta fara ebo. A nan gidan? Eh. Ni da da na san da haka wannan. Tun daga can zan wada sa ku da dibi mu tawo mu kawai. A ina? A nan ga kaya a nan gidan ko ina an ce miki da kaya na ba miki bayanin nan fa. Ala. Da mije ga na zo. na miki bayanin ka kama Allah ko ka zama ina ina ita hawa take hawau hawa tana can tana kallon ganyen taba taba Wanda yarinya ko shi a sha wallahi tallahi mun wani cuci cuci cuci mu da muka zo daga kawai in shuka ce duk bukata nan ba ko ina ma ta kamu na wucewa tsaya tukuna ina zuwa tsaya ina zuwa ka tawa mutane hauka hawau Wani shuke shuke. an ce da ita nan nan ma kauyen ne a je kaya ina zuwa yawa Thank you. Ah, Ina gani kamar bangane idan ba ke a gona. Farin cikin da ke zuciya ki teke mato mu zauna. Da ki zamo silar ilimin da na tara a kaina. Bana cikin nau'in damuwa ki gane ke da zaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ah! Kaka. Kan <laughs> da zuwa. Kaka. Yanzu kake tafe. Yanzu nake tafe. A'a. Rogo kike tafe haka ne? Rogo ne nake fere ya zan dafa a kai kasuwa a sayar. A'a yau ba zan can kaiwa kasuwa. Yau ni za a kwaɗanta wa rogon nan a ɗebo rama a zo a haɗa mun in ci rogo da rama. <laughs> Ja'iri katina da. Eh ai tuna baya shine <laughs> roƙo kaka ai ba zancen kasuwa yau ai to ka iya cinye wannan rogo a to ko ban cinye ba dai ai dai na ajiye zan ta ci to san da zuwa yauwa san da zuwa ya kwana biyu ya shekaru to gashi Allah ya kawo mu za mu ga auren jika to kaka ai ya kamata dai a haƙura haka dai ai eh, an sha ruwa ai irin haƙura da mai gidanku me zan haƙura da shi a'a to ai shekarun ne ai a'a ah, ah. Ai yanzu ina so ma in kai shekara ɗari nan gaba. Eh? Ah, ɗari? Eh. A'a gaskiya ba za mu iya ba. To. Mu muna da abubuwan yi ba za mu zo mu tare saboda ke ba. Ah. To sai na ji sako kwatsam. Hmm, abu ya to an shirya komai. Aka ce to maza maza ka zo. Hmm. A tsara komai mu ji. To ke tsaya dai kaka, ke me kika shirya? Ka ka garaje ga gadami. Shirin mu irin naku ne? Ya eh, da yake dama gaskiya ba zan jira shirin ku saboda ku shirin ku irin na ƙauye ne. Yo za ka faɗi ƙauye auren da za a yi ba a nan cikin ƙauyen za a yi ba a birni za a je a yi. da haka dai amma dai aikin gani yanzu ɗan zamani ne a je birni. To ai birni aro kai ba ɗan birni ba ne kai ai. A'a. shi binni ai ka zo na zo ne ai kuma ni ma na je din to shikenan yanzu dai ka je ka gano gimbiya a'a tukuna gaskiya to kai hanzari ka ku je a tsatsara abin da za a tsara eh na sadarwa malam ma yanzu ni dai kar dai a manta da Allah a ɗebo raman nan a kwaɗanta min rogon shikenan ka shiga ciki kafin a gama dafa sai a tsinko ma rama a ma kwaɗan to shikenan ka ji kuli-kuli akwai gyada yi gyada ko? Akwai ta, ai ba na rabo da ita. A sa ma ma kalwa a ciki. Kaka ah, kuma kalwa? Eh. ita rayuwa haka take duk a yanayin da bawa ya tsinci kansa sai ya yi haƙuri haka Allah ya so ya gan shi shi ya sa ya sa shi a ciki kuma ba kawai don baya son shi ba a'a haka ya so ya gan shi don haka mu yi haƙuri haka ne umma umma wallahi ni karatu na ma nake tunani wallahi karki damu in dai magana karatunki ne ko anan ma za ki iya ci gaba da karatunki kin ji ko To. Wa alaikum salam. Je ki gani ana sallama waye. Ah, sannu? Yawa sannu. Ya gida? Lafiya wallahi abban namu baya nan ko wajen mujahid ka zo a'a ba wurin su na zo ba na zo wurin hawa ne to tana ciki ne ai ku hawa'u ba ta nan to to shikenan idan ta dawo sai a ce mata ni ne salam na zo to shikenan wai ke ma bikin kuka zo ne a'a ni anan nake okay to yayi kyau sai an jima kyan yau to kamar da yadda na gaya muku zama ya haɗa ko ba gaskiya ba to duk abin da ya shafi wata mu'amala da Allah ya rika sanarwa suna ɗaurin aure jana'iza dubiya jaje ko abin da ya shafi tayin munna da Allah ya rika gaya wa juna ni ma in wani abu ya faru zan sanar shi ne zamanta to shikenan insha Allah za mu kokari duk abin da ya faru za mu zo mu sanar maka mu ma yau tunda da yanzu ai mun riga mun zama daya yauwa to kamar yadda za ka gaya wa kowa mu ma insha Allah za mu sanar maka insha Allah insha Allah to na gode to madalla madalla yawa madalla sokala ah, baka da ma <laughs> lafiya Masha Allah. Sannu ko? Yawa sannu. To madalla. To <laughs> da Allah kar a ce na yi tambayar babba. A ba ku bai. Eh a nan garin ake ne? Eh ni dan nan garin ne amma na dan yi tafiya ne sai na dawo. Haka ne haka ne eh. haka ne. To madalla to ni ma dai zama na ya kawo ni nan. sai gida nan da kaji baya haka mai kallon yamma oh, ok eh na ga wani dan eh, samun gini yawa to ni ne a ciki eh kwarai eh, da gaske sai kuma dai ayi hakuri da zama da ah, juna to nagode madalla madalla yau madalla wallahi ka ji yadda abin ya faru to yanzu wai mai wai mai ina suka je ana da labarin inda suka tafi to wallahi ni kaina ranar da suka tashi wallahi ina kasuwa zuwa ne na dawo na tarar da wannan abin kuma ban san inda suka koma ba kuma kaf garin nan babu wanda zai iya ce ga inda sawa suka koma kai Na lillahi wa inna ilaihi rajuna wallahi idan na gaya maka cewar na ji daɗin wannan al'amarin to ƙarya nake wallahi wannan al'amarin ban ji daɗi ba kuma ban san ma ta ina ni zan kama ba wallahi ban sani ba wallahi din na san haka amma babu yadda za ka yi haƙuri za ka yi kai sai ka ce in yi hakuri in yi hakuri in ci me to me zan yi da hakuri yanzu ba yadda za a samu labarin ko da motar da ta dauke su ne ni ko kuma bayan ta aje su a birni ko dan sahun da suka hau can in bibiya dai ni in je in bincika in ga ko da Allah ya sa za a dace tunda me nema yana tare da samu in gani yadda za a yi dai in same su wallahi abokina sai dai kai hakuri ko ka bi su birnin kaduwa. gaskiya ina ga ma na lamarin na ƙarya da ke gana Allah sai za ka yi hakuri za ka yi kawai ni ba saboda abin da fa na zo kai na hakuri za da in yi hakuri in ci mai to kawai sun yi hakuri da irin wannan yanayi yanzu tafiya za ka hmm? yi ni tafiya zan yi kaka to yanzu ka san fa birni ba irin ƙauye ba ne ta ina za ka fara birni fa ba irin ƙauye ba ne ni kaka zan fara ta ko ina taba kaka zan zauna ne ina cikin damuwa da kunci da ɓacin rai ina zaune a nan me zan yi a nan kawai zan je in fara ta ko ina shikenan Allah ya baka sa'a Amina me Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa a dace Amina Allah ya kiyaye hanya mu je in taka a ah, kaka ba sai kin taka min ba a ai kafar ce ta rike an ce a rinka tattaka ta a dan ji daɗi ah, mhm. to ki haƙuri kawai ki koma to ki koma insha Allah to Allah ya tsare Allah ya tsare amin amin yawwa Allah ya kiyaye Allah ya tsare ka yaro salam. Sanda zuwa. Ina wuni? Ina gajiya? Madalla. Na zo gurin Hajiya Khadija ne. Hajiya Khadija? Ai nan gidan ba Hajiya Hadiza a nan gida. Nan ai gidan Hajiya Habiba ne. Akwai ta mana. Ni ce fa mai kawo mata sarkar gol. Sarkar gol? Kai, ba nan gidan ba ne ba, nan gidan Hajiya Habiba ne. Ah. To ke tsaya, na gaya miki kin dage, ko? Kin ce ke kina neman gidan Hajiya Hadiza. Idan ma sarkar lu'u-lu'u kike kawo mata, to ba nan ne gidan ba. Ki kama hanya ki fice ki bar mu cikin gida. Kin kama kina ta kalle min gida ko? Ke kin zo wani gulma da ci wani wai gwal kike ka mata fita da mijina yana nan shi kuma ki tsaya kina kalle shi to me dan kumar kumari yake nema shi yake so ba za ki fita ba sai na dalla miki mari tukunna mara kunya yayin yarinya Fita! da kalle min gida da kalle min miji shikenan ya ganta to ba irin ki yake so ba me dan kumari yake nema ba irin ku ba magulmata wani wai sarƙa gwal lafiya kalau. Masha Allah. Ya mutan ƙauyen naku? A mutanen ƙauyen mu lafiyan su kalau. To madalla. Yawwa. Aiki da godiya. Sannu. Su Hawa'u ba sa da kiɗa. Ah, Hawa'u. Ai Hawa'u yanzu an yi nisa a karatu. Tana makaranta. Makaranta? Ai in kaga Hawa'u yanzu sai kai mamaki. Nan da shekara hudu zuwa uku. ba zan hawa aure ban gaya maka sai ta yi digiri tukunna to um, idan ta dawo a gaishe ta na biyu dama mu gaisa ne to to shi kenan, ta ji da kyau insha Allah sai an jima Shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe. A, ke ki ji yaro, ya ɗauko kafa ya kamo hanya ya taho daga ganin mutum yana da ƙumbar susa shikenan kuma sai a ebo kafa a kamo a hanya a zo shikenan ana mana bita da ƙulli dukan kabarin kishiya ba sama baka ba dan ƙauyen kayau garin su ta sallah can Thank you. wani kuwa ramla me yake faruwa ne tsakaninki da sadam na ga yana ta rubuto miki wasiƙa amma cewa wai yana so na to banda abinki menene laifin sadam hmm? kusan duk a karkaran nan babu jajirtaccen yaro kamar sadam To, ma kuma sai dai in ba kya san shi. <laughs> Umma, ce masa na idan yana so na sai na sanar da abana tukunna idan ya amince sannan in amsa mai. To haka Wa alaikum salam. Sanda zuwa abba. Sanda kare. Hai, hai, hai, hai. Ai abun nan gari ya yi kyau. Abba sanda zuwa. Ah, gari yau sanda kare. Ya ki ka musu ruwa. Au. Hai. Ai damuna kenan. Wai mu hayin ba goma abincin bane? A yo kai ban da can abinci ba ka da aiki. Sai kuma na dare yanzu ma nake shirye-shiryen dora shi tun da abin da kaga garin damuna duba ka gani. Hmm. Ba wuya yanzu ruwa ya kuma ke cewa. <laughs> akwai yana ne yayi wallahi kai to zauna mana ku ayi sai kai abin nan yawwa to barakallah aikin ne yayi aiki kuma wai mm. zance mai na jikuna ne da kafin shigo ito tambayar ta nake game da yaron nan Saddam mm. to amma an tambaye yarinyar nan tana son nan gara ya keke da keke ito ga dukkan alamu dai gaskiya tana son shi don yadda na tambaye ta alamu sun nuna haka to Allah ya ji shi alheri amin ya Allah amin ai yaron kirki ne <laughs> eh. alhamdulillah hmm. ai wallahi umma sadam yaron kirki mutumin a sosai kuwa gaskiya to Allah ya ji shi alheri kai kai kai kai ai babban abin farin ciki abin sha'awa Shinkafa nan ta yi kyau. Ta yi yabanya alhamdulillah saboda damuna yadda ta yi harshe. Eh. Habbawa, habbawa. Eh. Eh, wallahi tallahi yanzu abin da za a kai da kake zancen abinci. Sallah ya kamata mu je a yi tukun. Yawa. Yawa. Abu aiki ne. Ka fara yanzu ba maka ruwan mu. Ah, to iya, ratuwa. Habiba. Kina ji. Ba jin ka Ni yanzu babu abin da ke daga mun hankali. Yake ta muna. Yanda mutane suke ta zuwa nan wannan ya zo yi sallama wannan ya fita wannan ya zo yi sallama kai. Lamarin ya ishe wallahi tallahi. Haba. To Alhaji, a kullum daman sai sun zo. Kullum suna zuwa ai. kin san me ke damuna wato ni matsalolin da ake zuwa da su su wai wai shi to wai wai shi shi talaka dama wai jahili ne ne ko kai ake ciki ne ba haka bane saboda idan sun zo kana ba su ko ba haka ba kuma ka gani dai yan garin ku ne ke ba yan garin ku bane ai dan Allah da Allah ya sa shi din da na fito ke ma daga nan ka fito ke ma kauyen ku ne garin ku ne haka ne ni ba yan uwana bane dukkan wani ɗan uwana da ka sani na jikina ya riga mu gidan gaskiya ya rasu to ba wanda zai zo guri na ice yana da bukatar wani abu au to shikenan zike ni ba naki bane ni ba da ke kenan a'a ya san ce ba na jiki na bane ai tunda ni naki ne kuma da kauyen kike ni ma da kauyen nake to ai duk ɗaya ne ke da tare gaba daya haka ne a to am alhaji hmm? wani in tambaye ka ya magana tafe mu saudiyan nan ne hmm. <laughs> habibu tafiya tana nan in allah ya da tafiya tana nan bana za ki shiga ƙasa mai za ki taka ƙasa mai tsarki eh in allah ya da daman kaga tun kafin ije wa'insu suna ce min hajiya wa'insu kuma suna kira na hajjaju kwarantana kuma idan na je eh. ai abun ina ni ma haka ake mu ko duk inda na taka gidan alhaji barka da fitowa alhaji ina gajiya alhaji barka da to ai shikenan in allah ya da bana zamu zama alhazan na gaske to yanzu alhaji eh To Alhaji, mm. na ji namu ban ji magana hawa ba ita sai yaushe. A'a. Ita in ta kammala makaranta ita ma sai ta tafi, amma tunda bata kammala makaranta ba mu fara zuwa tukunna. Ko ba haka ba? Na gode, na gode Alhaji, na gode. Ina magana farfesun bai karasa ba ne? Um. Kaki kira mun kowa. ai na fi so duk abin da zaki toya a gidan nan ko ki dafa to ki zaki dafa mun na san ki samu ko ba tashi zaki mun zubi irin nawa eh to yanzu dama kana zuwa wurinta ne a'a ban taba zuwa wurinta ba wasiƙa na rubuta mata kuma ta min da amsa cewa sai ta tambayi abbanta gaskiya ne gaskiya ka gamu da mace ta kirki domin iyayenta mutane ne masu mutunci Ka ga babanta iyakanin girman mutane a garin nan wallahi kaka ma abin da ya sa ce ina son ta kenan gaskiya ai fa ka samu yarinya sai dai kawai ubangiji Allah ya kore inda za a yi ai wannan gaskiya kore ai kaka ina ganin ba wani ɓata lokaci za a yi ba kawai tura za a yi hmm, gaskiya ya kamata a tura domin babanta ba mai wasa ba ne gaskiya ne zan je in faɗa wa abba in ya so sai ya zo a gama komai da komai a wuce wurin ka je ka tsana masa allah isa a yi da amin amin allah ya ba da sa'a amin amin ka hmm, allah ya sa rabon ka ce amina amin kaka shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe ina son ki da cewa a rayuwata ban da wani buri face inganki a a gidana a matsayin matata wallahi a duk lokacin da ka zo wurina sai in ji babu kamata a cikin matan da ke cikin duniyar nan kisan wannan shine dalilin da ya sake ga ina kaɗaita take daga cikin ragowar mata saboda ba son wata barazana ta raba ni da ke. Shi yasa na rike ka hannu biyu wallahi na kori duk rudan da ke cikin zuciyata. Domin na san babu tamkar ka a cikin mazan yanzu, wallahi Sadam duk duniya babu wanda nake so kamar ka a cikin duniyan nan. Kinga, shi yasa nake son dawo daga wannan tafiyar. saboda ba na son ki ba wa wani namiji kofa da har zai zo ya mai gurbi na kafin in dawo. auda mun sadan har yanzu zuciyarka ba ta yadda da ni ba to shikenan ina son ki haƙuri maganar da na yi masu mutabbaki ne kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake ƙara son ki saboda kina ƙarfafa min gwiwa a karo na farko ka ziyarci gidanmu karo na biyu ka sake motsa zuciyata lallai na yarda kana sona. wato ba kowane ɗan adam ba ne yake gane mai ƙaunarsa ko mai sansa a zahiri kuma na yi ƙoƙari saboda ganin cewa na yadda da abin da zuciyata ta nuna min a lokacin da na ganki ganin farko to me ta gani wato cikin ɗan wasu daƙiƙoƙi kaɗan lokacin da kika gimla mai zuciya ta za ta ce sai ƙwaƙwalwata ta karɓi saƙo sai na ji ta fara bugawa ɗit ɗit ɗit na yi tsimayi na ga menene sakamakon al'amarin me idanuna zai nuna mu kwatsam kawai sai na ga kin faɗo sai na wani ji wani zir har cikin zuciyata sai na ji tana gaya min cewa hanzarta bita yi mata magana kar kai wasa da damarka damarka ce ta ƙarshe za ta karɓe ka Zuciya za ta zamo ɗaya tana da fara'a ba ta da yaudara haka dai Kare ka cika tsokana barna haka ni dan baka abin sanyi ka sha. Gidan arziki kenan. ‘Yar manyan mutane. Kin iya karɓar al'umma. Duk da haka, mahaifinka ai ya fi mahaifi. Ah, haba. Yawwa. Abba na fa ya ce yana son ganin ka. Da gaske? insha Allah alhamdulillah an zo wajen oh, Alhaji na ce ga ikon Allah. Yadda nake jin daɗin zaman garin nan sai na ji ba na son in bar Ai dama da haƙuri da rashin sa taƙin kaɗan ne. <laughs> musamman ma kuma da yake yanzu gashi eh. ramla ta samu rabo haka ne to Allah ya sauke ta lafiya amin ya Allah na san yanzu mujahid yana ta jira to za a barin hanzarta shi ka kama Allah ko ka zama dubin gobe gogo sarkin aiki ke koyaushe ba ke son ki huta wa rayuwarki ki ta aiki ki ta shara kin yi wanke wanke kin yi wanki ki ranga hutawa mana dan Allah <laughs> kaga dai yawan aikin ka yawan ladanka kaga dai ai bana yi saki ko to shikenan ni ma zan fara yin aiki domin ni ma in samu tarin lada <laughs> ka san wani abu ne wallahi motsi nake ji a cikin ciki na ya kamata mu je asibiti Allah amma fa na ji daɗin wannan magana take. kin ga saboda daɗin maganar nan da na ji idan na je bakin kasuwa zan sayi miki duk abin da kike so a'a ba dole yin zumuɗi ba kuma zan ɗauke ki in kai ki asibiti birni a duba ki a duba min lafiyar ki haka za a yi haka ma ya kamata kin ga shiga ciki ni zan karasa aikin nan ki kwanta da Allah ki huta haka ya kamata bangaren ne ko kuwa? Cikar darajar ɗa namiji a wurin mahaifina shine ne wadatarsa, saboda wahalar da muka sha a baya. Wannan dalilin ya sa farashin kai daɗa ƙaruwa a idan mahaifina, saboda na san mahaifina ba zai bani wanda bai da wadata ba kamar yadda muka sha wahala a baya. Wato zurfafa bincike da kuma karɓa da sakamakon da na samu. gami da yadda da sanin haƙiƙanin hakan ya janyo na tattaro tare da miƙo soyayya ta zuwa gare ki samun ɗa namiji game da amincewarka tabbas babban nasara ce idan shirin ka yana kusa to sai ka ƙara azuma saboda a yaushe za ka iya jin kiran mahaifina a nan kusa ina sanar da ke cewar kayana a hannu suke domin ruwan gora ana iya shan sa duk ɗacinsa. To, sai ka tana da kalaman da zaka ka gaya mishi kar garin zumuɗi ka je ka tankubar da soyayyarka. In dai batun magana ne, wannan bango na kika gani, ba ki kalli shafi na ba. Domin ko a makarantata ta farko da na yi, take na da abin da ake kira na baki abin magana. shi yasa ka cika zance ko a ga fili ga mai doki <laughs> to abas ne ka ko abas wato hawa ta min bayani hmm. ta min bayanin ka kwarai da gaske sai dai kuma a har yanzu ba fahimci waye shi mahaifin naka ba alhaji mahaifin nan? Hmm. ai kuwa sananne ne ai a mahaifina ba wani bane illa alhaji bukar dan sadau wanda shi ne babban ma'aikaci wanda yake kula da shige da ficen dukkanin kwangilar da ake bayarwa a fadar shugaban ƙasa. Eh? Eh. fadar shugaban ƙasa ba ce? kuwa fadar shugaban ƙasa. To, daman ta ɗan yi min wasu bayani kan cewar kana ɗan yin ɗan buga-buga kamar harkar haƙari jiyoyin burtsatsai bohol ɗin nan kana yin asibitocin shaka tafi ko to da akwai wata kwangila da aka bayar to wanda muka bawa ya tsaya yana ta ɗan wasanni to da shine nake ta nazarin ko a karbe daga hannunsa a baka to kuma sai na ga abin da ya bata da yawa ah, ai wannan ano shi ko mai sauki in abbas alhaji abbas ai wannan shi ko mai sauki ni a dawo da shi yanzu kamar ta nawa ta kai ta nawa kwangila mata da yawa ta miliyan ɗari biyu da sittin har da bakwai sani a to ai ni da da nake maka babba wacce akwai da ta miliyan dubu da ɗari biyu da wani abu da ita nake kan ta zo eh a sani kawai eh ai wannan yarinya ne ta min shirme wallahi hakurin yarinya ke ne ke ne muke ta kuma mutane da gari ai da ta gaya mun tun farko ta min wannan bayanin me ma za mu tsaya mana wata baita a ba kuma ni ma ta yi rashin hanzarin sanar da ni cewa ga harkar taka ba ta mun bayani ba sai daga baya domin da ta yi bari kirawo shi yawa a'a yarinya ki biki wa mutane bayani ba da kin mun bayani tun farko idan ban zama ina tambayar Alhaji Abbas zo sashi a gaban na mai tambayoyi ba ai ba zai yi ba shekaran jiya nan akwai wadda aka mika ta dan man fetur a'a gaskiya ne eh wai ya kamata mu shiga wannan din to to kirani eh kirani zai kira Fada ce. Can fada ce kenan. Fada ce. A'a. Irin wannan yarinya kewa mutane shirme irin wannan tun farko ya zan zo saka gaba na tabaka wasu tambaye tambaye. Habar Allah. Ka san shi a rashin dai rabu ne. Shekaran jiya jiyan nan. ya ka alkhairi daure kai kwatanta. Ka wata hanya mene ya sa ka canjawa. an kai ka inuwa don mutu ka yi manta a'a to ai wannan a wannan ai mai sauƙi ne eh ya ni zan saurare ka wannan babu wata matsala zan saurare ka da kaina eh karka da yawa abbas karka da Yau, a zauna zauna zauna zauna zauna zauna mu shi sai zama ku da yawa bismillahir rahmanir rahim abbas wato abin da ya sa kirawo na maka kira ne na musamman domin ina so mu gana da kai akan al'amarin tafiyar aurenka da yarinyar nan wato arzikinka da labarinsa da tsarin irin abin da ka mallaka a duniya da kuma kasancewarka wato cikakken mutum haziki ya riga ya bayyana mana a cikin gidan nan mun fahimci duk inda lamarin ka yake. Ah, Abbas, wato wani sharaɗi ne na farko da ya kamata a ce na shimfiɗa maka a game da maganar karatun ita wannan yarinya. Lalle lalle ya kamata a ce yarinyar nan ka batta ta yi karatu kuma karatu mai zurfi, saboda idan ta kai ga yin karatu. to kaga za ta kasance cikin irin manyan matan da ake gani a faɗa a cikin kuma irin arzikin da Allah ya hore maka muna da labarin irin gidajen da ka mallaka misali irin a Abuja Eko Fatakwal da dai koma dai ina ne ya kamata amma ni abin da nake da bukata shine ya kamata ne ita wannan yarinya in kun kai ga tare wannan to ta zauna a Abuja ka san idan mace aka ce ta yi karatu mai zurfi kuma ga yau tana zaune a gari irin abuja wanda kowa ya sani birni ne mai daraja a cikin faɗin ƙasar nan to za a girma mata kuma za a ɗauke ta wato mace mai hankali mai natsuwa kuma za a bi ta to wannan shine babban abin da sa na kirawo ka na ce to ka zo mu gana an gaya maka wannan sharaɗin kai kuma sai mu ji naka tunanin kai dalilin kira to alhaji gaskiya na ji daɗi da shi wannan kira da aka yi da kuma irin shaida da kyakkyawar yabo bayan zurfafa bincike da kuka yi a kaina aka gano cewa ni dinna mutumin arziki ne mutumin kirki ne mu'amala ta mai kyau ce kuma wanda yake ƙoƙari yana ba zama yana neman na kansa ne baya dogaro domin har Allah ya kani matsayin da nake ciki na'am akwai maganganu da muka yi da ita dangane da ɓangaren karatunta to amma da dai a tsari na yadda dai muka yi maganar a karatunta na farko na share fage akwai wata katuwar makaranta a can garin milan can italiya italiya eh to da a can muka shirya za ta je ta samu kaiwa baya ga haka kuma karatunta na biyu wato digirinta na farko mm. akwai wata zabgegiyar university a garin istanbul can kasar turkiya kenan cikin turkawa turkawa a can za ta yi yanayin kusanci da kuma yanayin yadda take saboda na lura da yanayin halittarta da yadda aka taso da waye to na mata sha'awar ta zauna a guri wanda yake da ɗan sanyi-sanyi guri wanda yake da ɗan zubar da hazo a kankari Eh, akwai gida da nake da shi a Lancaster. Can Birtaniya kenan. Birtaniya. Birtaniya. To da nan na tsara a mu na shekarar farko mm. a nan za ta To. To amma tunda na ga kamar hankalinka ya fi karkata ga Abuja. wa kuma a ai watakila mm. ina ganin zan sake neman ta sai mu zauna sai mu tattauna mu ji ta ina ne ra'ayinta ina take so ta yi ina take so ta zauna wannan da abin da ya zo shi kenan kana ji da wannan dama wani tunani ne na iyakar mu nan amma yanzu kai wa iyaka ya naka ka tattara ta ku tafi abin ku naka tsarin yafi a ai ba a'a ba wata dogon magana ba wai saboda abin da babba ya hango eh watakila akwai abin da kake hasashe kuma kake lura bisa la'akari da soyayya ka da Abuja watakila ba san a mu yanzu duk abin da muka garo din kai naka yafi na maganin kana ji na tunanin mu dama ta dai karatun da ta zama irin abin da ake ta shiga cikin manya to kai kuma sai gashi naka tunanin ashe ya malinka na mu ya dama ya shange mu tafi alaka eh mu tafi alaka kudu to shikenan haba ba komai ana wannan kuma ai wannan shine kana ba komai ha ba bas ba wallahi <laughs> ba za kama kayan cici to ba alhamdulillah <laughs> to kai ai abin da muke kenan <laughs> a a ko ka zama dubin gobe amma ka kai kairi yau shirri kake ta shiryawa Wa alaikum salam. alhaji dama neman taimako na zai da Allah ko da akwai wani aiki taimaka min da shi bawan Allah wanda ya baka labarin shi da kai ni heli mana ina ba mutane aiki to abin wulakanci ne kenan rashin abin wulakanci ne kenan ka keta gurare ka zo ka shigo ka kama ka shigo wani gurin ka zo kana magana wani wani wai aiki ka zo nema gaya ma kai aka ce da kai layi ake ina ta ba mutane aiki ba wannan ba wancan ba wancan haka wadai gaya maka to kuma shi ne kawai sai ka tsallako dan kare nan dan dan wulakanci ka zo kana ga wani wai wani ka zo neman aiki to da ka zo neman aiki sai ka yaya me za maka dama bawan Allah duk ka tarin Allah yanda ake yi mutum ka shigo cikin gidansa ka zo ka kama ka ka ka ka tattare ni sai ka gaya min cewa ni ne wane wane daga guri kaza amma hakurin ka zo ka fara gaya wani ka zo neman aiki sai ka ce ni hilimin ina raba aiki eh dama alhaji gani ne cewa ni ma daga ya babba nake kuma ni suna na musu bahu shi ne yanzu da Allah idan da akwai wani dan aiki haka ka ka sama min da ni ma a nan garin nake cira ni dan Allah dakata haba da Allah garin mu daya idan wani magana garin mu daya nace idan wani magana garin mu daya ni zaka zo na ka samu kana magana wani ya babba dan Allah dan annabi ka ware idanun ka ne ka kalle nayi kamar wani magana mutumin din babba yanzu kuma sai ka zo kana ga mun wai garin ku daya wani menene wai din ya babba kana wani ga mun wai ka zo nan a nan garin ni duk wanda yake garin ni garin mu da shi ne a nan garin nake kuma wacce magana kake ni ba san ta ba ka sake zuwa ka bi irin wannan irin wannan zancen banza zancen wufi a nan gurin kawai shikenan saboda kurin ku ba ba yadda za a yi mutum ya samu ya huta ya saka ya wala shikenan kawai sai a waye gari kowa so yake kawai yazo ya dira maka kurin yazo ya kawo maka wata saboda kawai hauka ake na ce hauka ake yi a eh dama ai neman kaga in ka sake magana mata kurin sai sai na tsinki ka da mai zan tsinki ka da mai a wajen nan wallahi tallahi shikenan kawai saboda tsabar hauka da mai da mutane ba sa abin da suke yi ba kowa sai ya zo ya kwaso rigima za kurin ka zo ku zo ku da mutane kuna mutane zancen banza da kuna mutane surutu ma ku shine ya a ga ma ko ba sa abin da nake yi ba ni ba san da ma yadda aka yi ma aka bari ma har ka zo ka wuce ka kiyo ka shigo mu cikin gidan nan ba ba sa kannuka sun ya ga maduwa ba ta ka ta ka mutane waje Lakin ba za ki mu kun shi kai ku zo ku kuda mutane da kuma mutum ya sami daula ko yaya kun sai ku zo ku fasa mutane kar ka sa takalma na gaba ka kar ka sa takalma na in ka sa takalma a gaba ka saka ji mu takalma za su fito su ya gama duwawu kai san da ka fita ina ga ma. kawai shi kenan mutum bayan da mutum ya huta kenan sai kowa ya zo yana kai ka zo neman taimako to ga neman taimako garin da kai na kai na baro ku a dinya ba kuma zaka zo ka dame ni nan wurin amma ka alkhairihi daure kai kwatanta ka kauta hanya mene yasa ka canja an kai ka inuwa don hutu ka yi mantawa amma ka kairi yau shirri kake ta shirya to yanzu abbas yaya aka yi <coughs> ai ba abin da za mu ce dai mu gode ma Allah domin kuwa an kammala komai ga dukkan takardun nan an gama komai ai an kammala komai duk takardun da suka wannan gidan eh. da abubuwan da za a yi eh su ne nan gaba ki da to ai kai ya kamata ka yi mun bayan yadda abin yake ai haka abin yake to wannan approval kenan to da dukkanin abin da ake bukata eh. da tsari da yarjejeniyar da komai da inda za a tura kuɗin eh. da inda komai inda kuma kuɗin da in sun rubanya in za a biya da ranar da za a biya duk sana ciki komai da komai yana komai da komai yana eh. kawai yanzu abin da ya rage su wa'annan kudade, to ya zaka bayar wanda za mu tura eh to shikenan to yanzu a baza abin da ke so eh yanzu gobe idan Allah ya kai mu kai ya kamata kai kai kamata ma ka zo ka zo ka dauke ni sai mu tafi banki mu je ga ni ga ka ga manaja mu zauna mu tattauna kurin a tura a baka kuɗi kai tafiya ka ni ina ganin abin da za mu kenan dan ba za mu je mu sanya ba me me faru kuma za a tafi banki me da zuwa banki kuma ah, ah, to yanzu za a je kuɗi a irin wannan kuɗin zo a je sa a gida ai ba zai yiwu ba kai ma ka sani ah, to ai Har yanzu zamani fa ya zo yanzu e, e bankin ake yi wanne ne ah. kuma e bankin electronic wanda ake amfani da waya a tura ko kuma da kwamfuta in na fahimce ka eh. ni manaja duran da na je banki ko za a yi wata harka ko wani abu za a yi sai in gane dauki waya a taba dan a taba can ana taban taba tabi ya ma shi ne ya samu koma na mani mutum gane ma ya ake buɗe a yi ba ya sa ma a ciki haka ice da mu gani haka ice ka gani saboda haka ni abin da ya gaya min kenan ya ma ce ya ma samun a ciki to in je ofis din zauna sai a taba dan a taba dan a taba can a ce wai ga yadda ai kuwa ga application nan a ciki to yawa yana ciki ko eh, yana ciki to ya saka eh ah, kudin miliyan ɗari biyu da sittin da bakwai miliyan ɗari biyu da sittin da bakwai to kasa sa ka saba'in da miliyan ɗari biyu da saba'in da biyu eh eh ah, eh da sittin da bakwai ka ƙara biyar kenan ai ka sha ruwa ha latubu abbas mutumin da ya kawo harka irin wannan ko ba da shugaban ƙasa ka sha ruwa da wannan miliyan biyar biyar eh. rigis eh, eh, akwai wasu lambo password din naka kamar ya lamba wata lamba da suka na tafi sun ba su ba da eh, idan za a bude irin wannan ba eh eh eh eh eh za a bude lambar da za a tura ba eh eh eh haka kwarai da gaske eh. sa daya to da na sa yawwa ka sa na saka to sai ka sa uku uku hudu to sai biyar biyar <laughs> sai biyar eh ai biyan kai maka dauke na danna eh Eh, ina sanar shi a samu haka saboda na fara girge daga daya na dauke bi na san zuwa biyar to shi alhaji mm. ai sun dau hanya to ina da su can fara shugaban kasa eh. <laughs> <laughs> alhamdulillah alhamdulillah to ai harka irin wannan ita ce mai kyau wallahi ciki sauki ka gani kai salan halin ni salan halin alhamdulillah to abin da ake bukata kenan gaskiya eh kwarai da gaske madalla ai ai wannan aiwaya ta ce ko yabba to ka gani to yanzu kenan ni yanzu kurin in waraka in zauna abin nan kawai idan abin ya zo an kammala komai mm. za su yi magana to ka dai bai biyar din wani eh. a tun yaushe ai na raba musu hanya waɗannan sun yi na waɗannan sun yi na <laughs> shi Allah barista ni ne yanzu nake kula da dukiyar na kamar yadda ka sani kuma lokaci ne ya yi kafin a samu wani juyi tunda ka san al'amarin ne na cewa kawai unguwar ƙemu tuno da zuwa ce ba na kayana eh to so nake yi barista ka tsara mana ka yi irin naku na 'yan boko irin naku wanda suka san lissafi wanda za a goga a tara a ɗefe a kuma sa hannu abin da nake bukata kenan kawai ka ware mana wani abu mai tsoka mai kauri wanda za mu isa wa mu tsira da shi babban alƙawarin da zan maka a nan in har kai mun wannan to ni kuma zan a cikin kaso uku zan ware kashi ɗaya da kwata baka kaga ba mai ci Allah ya saka fahimce domin in muka yi wannan barsa shine za mu tsira yanzu ka zo ka tsaya kana wani magana wani shi kenan sai daga lafazin da aka baka sai wani a ah, yau in alaji ya faɗi ya mutu ya'yansa za su kwashe komai da iyalansa amma kafin a ce ya kai ga mutuwa kai kana nan a raye ni ina nan a raye mun sa mun tsira da na bakin mu dan abin da muka zai shi kenan kurin mu kashe mu rufe ba mai shi to shi za na kira ka eh ya kaga tsarin abu akwai fita ko to wallahi barista na gaya ma in dai Allah ya sa Allah ya taimake mu kai wannan wannan kasin bata ka sai ta koma tana ke shi kuma shi kansa wannan sankon ka da kake gani Allah na gaya ma in kudin nan yazo sai ka rinka yau da kula kwano me yasa yara kyalli je rika yara kuma sai ya hada dango su harbe ka Allah ke shi take komai sheki ina gaya ma kuma nan gaba sai ka sa hula kwano zaka fito dan san wanka haske zai Allah ina gaya maka saboda yara yaran yaran garin nan ba kunya ce su sai sa da dan gaya maka to abin da ba nake kudu kenan ba da ta to shine kurin abin da nake so eh amma ka kairi yau shirri kake ta shiryawa <laughs> ayo Allah na tuba to <laughs> ita dukiya maganin me ita take ci ala wallahi ni ba wani abu nake bukata ba kawai a gaya min me ake bukata ne kuma kawai in turo da ta nake shi kenan eh za mu yi magana za mu yi magana ko bisa yare lafiya ce ta kawo ba abin mamaki ba ka sani ba mamaki ba ne ku zazzaba Sani. Ita dukiya ba da ka ake tara ta ba, sai da ilimi da hankali da basira. Sai an yi haƙuri an yi juriya. Ba ci ma zauna ake yi a tara dukiya. Samu guri ki zauna. Ki ji abin da ya faru ni da wannan waye cuci wani amma ka alkhairihi daure kai kwatanta ka kauta hanya mene ya sa ka canjawa an kai ka inuwa don mutu ka yi mantawa to abin da ya sa ka ga na shirya wannan tunani biyu ne domin idan mu yau ne yau mu ne gobe ba mu ba ne na farko in shiga cikin talakawa in ji abin da suke ji in ɗanɗana baƙin cikin talaucin na yunwa da sauro da fatara da rashi domin in ga cewa ya zama wa'azi gare ni in ga yadda zan taimake su kuma na je na gani abu na biyu na baka amana don in gwada ka ashe kai ba mai amana ba shi wannan yaro da izo abbas ka ɗauka abokin biznes ne ni na turo shi amma da ke kai hankakan taka da ne ka ɗauka cewa ya zo ne ku yi business to magana ta zo ƙarshe assalamu alaikum shigo zauna yanzu za ka tashi daga gidan nan yanzu ka tattare naka naka da kai da iyalinka yadda ka shigo ka fita tsakani na da kai kuma babu abin da zan ce illa Allahumma tafatsini ni wallahi tallahi saurara tukuna yalla bai amma wallahi Alhaji baka kyauta ba Allah ya isa tsakani na da kai Alhaji wallahi sai ka sake ni wallahi zamana da ni da kai ya kare a cikin gidan nan wallahi maci amana mazalinci ai ban san halinka haka yake ba wallahi aure na da ni da kai wallahi yau ya kare sai ka sake ni wallahi sai ka sake ni na daina zama da kai kaka ku tattare naku ya naku umma ta gaida Aisha ai ƙarya ta ƙarewa boriya ka boka ka gani ka bar gidan nan kenan haihata haihata kuma sai ka yi prison gaide dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi a yafe mu ni wannan rana ma da ita garan mutuwa ta ranka yade wallahi dan Allah dan annabi ranka yade kai hakuri wallahi sharrin shedda ne dan Allah ka yafe mu to shikenan yalla bai dan saurara ka je don kanka na baka da Allah abin da ka ga za ka yi da sharri da kai mu da turo da mutane a halaka ni ka je kai da ubangijin da ya halice mu ba abin da zan yi kai zan ɗora ka kan harkoki yanzu ka gane abbas ƙoƙarin da ka yi ba zan baka haka ba akwai abin da na shirya zan maka na musamman allah ya saka ma da alheri sadam ka zama dan uwa saboda surukuta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 ka kauta hanya mene ya sa ka canjawa an kai ka inuwa don hutu ka yi mantawa amma ka kairi yau shirri kake ta shiryawa